إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talatai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 27 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga maka zuwa Madina a shekara ta 1443 daidai da uku ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke talatin da 39 yakubu avenue daura da galadima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana ƙarshen babi na goma sha biyu babu hasi ala ziyadi min alkhairi fi awakhir al babun da ke kwaitarwa kan jajircewa da ƙara ayyuka na alkhairi a ƙarshen rayuwar ɗan adam mun kwana a hadisi na uku a cikin wannan babi yau a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na takwas bayan malam ya kawo mana hadisi na uku mun karanta ruwayar farko wanda yake daga na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta wakilta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam take cewa yana fassara ma'anar wannan sura idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na fassara wannan sura a aikace saboda umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a cikin wannan sura to shine malam yake cewa wa fi riwayatin li muslimin an karanta wancan ruwaya malam yace a wata ruwaya ta imamu muslim a cikin sahihinsa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a wata ruwaya أو رواية تاسة ننكو كان رسول rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. yuksiru min qawli tace manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya kasance yana yawaita faɗin subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai Manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya kasance yana yawaita faɗin subhanallah sarki ya tabbata da Allah wa bihamdihi kuma godiya ta tabbata ga Allah kaga waɗannan kalmomi suna daga cikin kalmomin da Allah ya fi so a duniya hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito ta a ƙarshen sahihinsa ya fara da innamal a'malu binniyat ya karkare da kalimatani khafifatani 'ala al-lisan ثقيلتان في الميزان subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi guda biyu masu sauki da harasa saqilatani fil mizan masu nauyi a ma'auni habibatani ila rahman kalmomin guda biyu masoya ne ga Allah mai rahama bi ma'ana Allah mai rahama yana ƙaunar wa'annan kalmomi sai ce subhanallah wa bihamdihi faɗin ƙarci ya tabbata ga Allah kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi alazim ƙarci ya tabbata ga Allah mai girma kaga wa'annan kalmomin kaga suna da sauki a wajen furci ko amma suna da nauyi a ma'auni sikelin ni da kai dukkanmu gabaki ɗayanmu tselinmu in dai a wurin Allah ne muna yawaita furta ta to Allah na nauyaya ma'auninmu ai da Allah ce fa amma man saqulat mawazinu ko kaga wanda ma'auninsa yayi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya to wannan mutumin fa huwa fi 'ishatin ya'ni fil qiyamati radiya wato yana cikin rayuwa ta ranar tashin kiyama yaddadda a wurin Allah kaga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita ambatanta kaga saboda rayuwarsa ta zo kashe Allah ya nuna masa cewa yana zab da mutuwa da Allah ya sauka mai da wannan subatin wato annasr ina fata an gane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga fassara suran a aikace yana yawaita furta wannan kalma sai ce astaghfirullah ina neman gafara daga ubangiji ya gafarta min zanabaina wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa ga Allah fa'idan istighfari yana duk mutumin da ya lizimci istighfari baya taba talauci duk mutumin da ya lizimci istighfari baya taɓa taɓewa sa'annan kuma duk mutumin da ya lizinci istighfari duk abin da yake so na duniya da lahira Allah na buɗe masa yana gusar da talauci yana gusar da ƙuncin rayuwa sa'annan yana sanya duk wani harka da ka shiga Allah ya masa albarka ɗalibin ilimi ne karatu ya maka wahala kana jin tsoron jarabawa lizimci istighfari bayan yi karatu ina fata an gane ba za ka lizinci istighfari bane ka ce a'a shikenan tunda na lizinci istighfari karatu zai sauko daga sama Allah ba zai sauko ba saboda a tarbiyyar da Allah ya ɗaura ɗan adam a kai ba kenan ka yi karatu ka lizunci istighfari to za ka ga duk abin da ka sa a gaba Allah na haskaka maka shi Allah ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ke kenan Allah ce a bisa harshen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ka ce wa al'umman ka istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara tabbas shi ne yawan gafara ne sai zo da siga ta mubalaga kai kasirul ghufran mai yawan gafara ne ga bayinsa kaga dai kenan yursilu samaa alaikum jirara damuna kuke so mai albarka ku lizumci istighfari yursil sama alaikum midarara Allah zai kwararo muku da sama yana antayo muku da ruwa yana zuba kana kwararo muku ruwan sama kaga biyu kenan ko wa yumdidukum bi amwalin dukiya kake so lizunci istighfari Allah zai ƙara maka arziki in Allah kaga uku kenan ko wa banin Allah zai ƙara muku ƴaƴa idan aka lizumci istighfari wa yaj'alakum jannatin Allah zai sanya wato gonakin ku yayi albarka wa yaj'alakum anhara koramun ku za su yi albarka da za ku shayar da gonakin ku a sai kun wahala sosai ba ba zai kafe gonaka wato ruwan ba ta yadda za ku samu daman da za ku shayar da gonakinku sai Allah ce ku la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ya ku ɗan adam ba ku kaunar Allah da neman kusanci zuwa gare sa qad khalaqakum atwara kuma alhali Allah ya halice ku wato hawa hawa shine ko la tarkabunna tabaqan an shi shine an tabaka za ku hau hawa hawa na rayuwa daga dugon mani aka mai da ku ne jini daga jini aka mai da ku tsoka daga tsoka aka mai da ku mutane daga mutane aka fito da ku daga cikin iyayenku mata shine sun masabila yassara sannan hanyar fitowar Allah ya yassare sannan ka fito duniya kaga wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi haka a cikin istighfari fa to kaga wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizunci istighfari wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa gare sa yace qalat sai na na Aisha tace qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi ana shatu tace ya ma'aikin Allah araka tuksiru min qawli naga kana yawan furuta wannan kalmar wannan zance subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan yabo ya tabbata gare ka astaghfirullah ina neman gafarar Allah wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare ta amince wannan nan tambaya kake yi istifhamu talabi ko at wato tana nema tana shauƙin ta ji sirrin da yasa manzo Allah ke yin haka dan ta yi me koyi da shi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah ce tabbas abin koyi ya tabbata gare ku a cikin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah ga wanda ke kaunar Allah kauna ta gaskiya wal yawmal akhir kuma ranan ƙarshe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato da yawa to yana daga cikin wannan shine wazakirin Allah katira wazakirat ko da masu ambatan Allah da yawa da kuma masu ambatan Allah da yawa daga cikin mata ina fata an gane an tana tambaya faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mata akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه عند الله صلى الله عليه وآله وسلم تشيوا أخبرني ربي وبنجينا يا بان الآباري أني سأرى علامة شواني من زن الله صلى الله عليه وسلم زنق وتعلامة fi ummati a cikin al'ummata fa'iza ra'aikuha duk lokacin da na ga wannan alamar aksartu min kauli in yawaita furta kalmar ko faɗin subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan yabo ta tabbata ga Ubangiji astaghfirullah ina neman gafarar Allah wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare sa faqad ra'aytuha tabbas ni kuwa na riga na ga wannan alamar Iza jaa nasrullahi wal fath kun lokacin da nasarar Allah ya zo da fathu makka su sabai wasu daga cikin sabai sun fassara ta akan kalma ce wato jami'a in an ce kalma jami'a bi ma'ana ta kunshi abubuwa da yawa duk wani buɗi da mutum ya samu a rayuwarsa idan ka ganta sai ya yawaita ne ya yawaita istighfari haka suka fassara ta amma ga yanda manzo Allah ya karanta ta fassara wal fatu anan sai ce fatu makkata shine cin maka da yaki a shekara ta nawa tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa ina madina wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga mutane yadkhuluna fi dinillah suna shiga addinin Allah afwajan bi ma'ana qaumun jama'atan jama'atan mutane jama'a jama'a bi ma'ana zumaran zumara tarin mutane tarin mutane fasabbih hamdi rabbika to kai tasbihi wajen gode wa ubangijinka hu ka gafarta ka nemi gafarar ubangijinka In innahu kana tawwaba shi ubangiji mai yawan tuba ne da bayansa kuma za Allah ya fassara wannan ne wannan sura ko kenan fassarar da Manzala ya bada ita ce daidai da wanda Abdullahi bin Abbas ne ko shi sa sai na Umar a can baya ce shi ma bai san wani tafsiri na wannan surar ba daga bakin manzo Allah face kamar yadda yaron nan ya fassara ta kaga ga fassarar ta zo ko an gane tunda abdullahi dan abbas ya ce yana nufin wato ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma anan fatu makka ake nufi su kuma suna nufin buɗi Inda a fatu makka ne lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah hada yawmul malhama haza yawmun yuzillu Allah fihi quraish yace ya ma'aikin Allah yau dinnan yau rana ce ta bala'i rana ce da Allah ke kaskantar da A duba abinda sa'ad ya ce to barka da amsar da Manzala ya ce Manzala ya juyo yana kuka ya kalli sa'ad yace ya sa'ad kalla ba haka bane haza yawmul marhama yau rana ce na tausayi hazihi aw haza yawmun mu'izzu Allah fihi quraish rana ce wanda Allah ke ɗaukaka quraishawa kaga shi sa'ad yana nufin kai sun wulakanta tunda yanzu sun koma karkashin wa shi ne sai manzo Allah ce yau ne Allah ke ɗaukaka quraishawa saboda ai a yau ne ake tsaftace ɗakin ka'aba daga gumaka ɗari uku da sittin kaga kwaye rana ce aka samu ɗaukaka kenan ko inda da ana shirka a ciki to kuma sai Allah ya ɗaukaka wannan wuri ya zama na cewa an dena shirka daga wannan rana kaga kuwa bai zama kaskanci ba ya zama rana ne na ne ɗaukaka shi sa abu sufiyan da ya ga bilal ya shiga cikin ka'aba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yace ce ina ad dina azim man yu'izzu fihi bilalan kai wannan addini ne girma yake ko da girma yake wai ne ke ɗaukaka bilal da fata yau shi ne ke shiga ɗakin ta'aba wanda ba a tarihinta ba a taɓa samun bakin fata ya shiga cikinta ba amma yau ga wani bakin fata ya shiga sai cewa Abbas inni uridu an adkhula fi dinikum ni ina so in shiga wannan addinin hal yaqbaluni muhammadan wai annabi muhammad zai karbe ni kuwa sai ce yaqbaluka in aqbalta sadiqa zai karbe ka inda gaske kake zai karbe ka A me ai rana ce wacce Allah ke ɗaukaka ne Qurayshawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi sa lokacin da Bilal ya zo hawa ɗakin Ka'aba ya kasa hawa saboda tsawanta Allah ce ya aba bakirin wa ya umar iqtariba kai sai na bakar matso kai sai na umar matso ya ce ba rijlikal yumla ala katfi abi bakirin wa rijlikal yusra ala katfi umar was'ad fawqa zahri al-ka'ba daura kafanka na dama a kafadan sayyidina abubakar ka ɗaura ƙafanka na hagu a kafaɗan sayyidina umar ka hau saman ɗakin ka'aba mu'azzin finna kira sallah a cikin mutane jidu li ahli makka an tasma'ahu li awwal marra ina so mutanen makka su ji kiran sallah na farko a duniya ka duba jira ka duba sayyidina bakar ka duba sayyidina umar bilal ya ɗaga kafansa ya ɗaura a kafaɗan wa sai da na abubakar sannan ya ɗaga kafansa ya taka kafaɗan wa sai da na umar ina fata an gane ya fara hawa hisham bin haris lokacin da ya hango bilal yana hawa ka'aba yace inni latamannaitu bi an akuna tahta al ab min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahri al yace kai ya yi burin a ce da ya mutu saboda takaici ba a ce yau yana kallon bakin hankakan can yana nufin wa kenan bilal yana hawa ɗakin ka'aba a mutane fana kallo yana hawa manzon Allah yana cewa ya bilal inna hadhihi al-ka'aba sharifatun wa azimatun inda Allah ولكنك اليوم ashrafu wa a'zamu minha inda Allah yace ya kai Bilal Ka'aban nan wuri ne mai girma da daraja a wurin Allah amma kai Bilal kafi Ka'aba daraja da matsayi a wurin Allah a yau cikin fata ake ba shi irin wannan siffa saboda ne imani ya ɗaukaka shi zuwa wannan daraja misali ya kira sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ahla makka ma antum tazunnuna anni fa'ilun bikum kai jama'a mutanen makka me kuke zato ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan muku yau suka daga kai suka kalle shi suka ce anta akhun karim wa ibnu akhin karim dan uwa ne mai karamci dan uwa ne ne karamci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace izhabu wa an antum tulaqa ku ciki na kale ku kan abin da kuka mun na yafe muku ma zada Allah li 'abdin 'afwan illa 'izza bawa ne yawan yafiya ba abin da ke kara masa a wurin Allah sai ɗaukaka. Allah na daukaka shi ka duba abin da manzo Allah yi to shine yake fassara wannan sura ɗaukaka ce shi sa da halimatu sa'adiya ta zo idanta ya yi rauni ba ta iya gani sosai saboda mazala sai da ya kusan shekara hamsin bai ganta ba tana ta haka tana tahowa yanda ya gantara tahowa tana tahowa ana tana dan cewa a bata wuri mazala ya hango ta sai ce ma ha man imra'a wace ce wannan matar al'ajuz hattijuwa qila lahu halimatu sa'adiyya aka ce ai halimatu sa'adiyya ne manzo Allah ya tashi da gudu yana kuka ya rungume ta yace innaha ummi ummi yace mahaifiyata ce mahaifiyata ce mahaifiyata ce manzo Allah ya ciro mayafinsa ya shimfida mata a ajlasaha ya zaunar da ita a kan wannan mayafi mutane biyu kenan manzo Allah ya haka yayi wa Abdullahi ibn Ummu Maktum lokacin da Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ko yace marhaban billazi atabani fihi rabbi yace madalla sannu da zuwa mutumin da ubangiji na ya kuskurantar da ni kan aikin da ni sai shimfiɗa mayafinsa ya ce ya zauna a kai alhasil imaman za Allah da zai tafi sai da ya bashi wakilci na madina a matsayin shi ne ya tsaya a makwafansa a madina manzala zai tafiya to alimatu sa'adiya ma haka manzo Allah ya shimfida mata ya zaunar da ita a wannan rana qalan yace ar-rabi'u hadisi na hudu an Anas radiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه متفق عليه Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gadisa yace inna Allah azza wa jal taba'a al ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace lallai Allah mai girma da buwaya ya ta saukar da wahayi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamla wafatihi kafin rasuwar manzan Allah Allah ya dinga sauka mai da wahayi akai akai hatta tuwufiya har sai da manzan Allah ya rasu hatsara ma kana alaihi Allah ya yawaita saukar da wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wannan dalilin ya hana manzan Allah fitowa a dare na uku a sallan tarawihi saboda ana ta saukan mai da wahayi akai akai manzo Allah kuma ya ji tsoro in ya ci gaba da fitowa kada a wajabta wa al'umman sa ne sallan tarawihi mu gaza iya fitowa sallan tarawihi sai manzo Allah ya ki fitowa a kwana na hudu da ya fitowa a kwana na hudu ko kwana na uku sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah saboda a ranar masallaci ya cika makil suka ce ya ma'aikin Allah jiya mun ta jiranta a masallaci a sallan asuba sai manzala ce ina sane da ku da dangan nake fitowa ya ce ana yawan saukan min da wahayi ina jin tsoro kada in ci gaba da fitowa Allah ya saukar min da wahayin cewa tarawihi ta zama wajiba kuma ya zo ya gagare ku shi sa nake fitowa kaga da yake sayyidina Umar ya fahimci wannan fikihun ka'idar da malamin fikihu suka yi istinbati shine al-hukmu يدور مع إلته وجودا وعدما hukunci yana gudana tare da illarsa in an samu hukuncin an samu in an samu illar an samu hukuncin idan illar ta gushe hukunci ya gushe to me yasa manzo Allah ya ki fitowa saboda kada wajabta masa amince wannan sakon nan ya ki fitowa bayan manzo Allah ya ya rasu kaga illar ta gushe ko ba ta gushe ba ta gushe shine sai sai na Umar ya dabbaka bukata kaga wannan abin ba zai zama bid'a a kenan duk masu kafa hujja da wannan dalilin ya nuna kenan ba su san addini ba kuma ba su da fiqh a addini kuma ba su san menene ake nufi da ka'idoji na usulul fiqh da wato fahimtar addini ba tunda ai ba wai sayyidina Umar bane ya kirkiro ta ana yin ta manzo na yin ta yayi ta so ɗaya yayi ta so biyu a na uku ne manzo Allah ya ji tsoro sai ki fitowa sayyidina Umar kuma ya riga ya fahimci sakon cewa tunda manzo Allah ya gushe halatul illa ko illa ta riga ta gushe sai ya tattara mutane ya kai da su akan limani guda ɗaya shine wato maimakon kowa na yin nasa daban-daban sai sa jagora yana musu sallah su tamimu bin ausin dari su ubayi bin ka'ab sa'annan kuma su abu musa al-ash'ari suka kasance suna yi wa mutane sallah kaga wannan shine fikun sunna umar ya gano yasa ya raya wannan an gane kaga magana cewa wannan abin shi ma bid'a ne sai a ce a'a to wani zai iya kawo maka shubha cewa ai sayyidina Umar ya ce ni'matu bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a sai a ce ai kalman da ya amfani da ita ya'ani nisbiya wato kalma ce ta bid'a laysa hunaka man asbaqahu min as-sahaba babu wanda ya gabace shi daga cikin sahabbai akwai sayyidina Abubakar kafin shi ko sayyidina Abubakar kuma Allah bai bashi ikon raya wannan sunnan ba shi yasa sai sayyidina Umar ce madalla da wannan sunnan da ni na raya wanda babu wanda ya riga ni daga cikin sahabbai cikin rayata tunda akwai wanda ya gabace shi shine wa Sai na abubakar amma bai raya ta ba shi Allah bai ba shi iko ba waye ya raya Sai na umar shi yasa ya kira ta bid'a bi ma'ana ya riga sai na abubakar raya ta wanda ya kamata ce na abubakar ne ya raya ta shi kuma sai sayyidina abubakar ya kare shekarunsa guda biyu ne cikin yaki a watanni shida saboda yakin wato wa'anda suka yi ridda da wa'anda kuma suka ki da zakka wannan ya cinye masa lokaci bai samu daman kaya wannan ba inna umar kuma shi kuma yayi tsawon rayuwa shi wancan yayi gajeruwar rayuwa rayuwar da yayi rayuwa ce guda biyu rayuwa ce yayi tsakiyya saboda yayi shekara biyu ne da wata shida shi kuma sai umar yayi shekara goma kaga ai akwai tazara. ina fata an gani ne ya samu daman raya wannan sunna kaga duk wanda ya faɗi wannan ya ce maka cewa bid'a ce sai ka ce lallai wannan mutumin ya jahilci ne addinin musulunci bai masa kyakkyawan fahimta ba amince wannan isa anas na malik Allah ya kara yadda a gare sai ce lokacin da manzo Allah ya zo Madina Madina ta yi haske lokacin da ya mutu ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai Madina ta yi duhu shi sa na na fatima Allah ya ƙara yadda a gare ta bayan an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sa Anas suka dawo sai ta ce ya Anas atabat anfusukum an tahtu tawaba ala rasulillah yanzu ya kun ji daɗi da kuka rufe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuke ji lokacin da kuke yi manzan Allah sai suka fashe da kuka saboda kaunar da ta san suke yi wa manzan Allah za su iya rufe manzan Allah saboda irin bege ka duba ba wani mutumi daga cikin mutanen madina yace Allahumma khudh basali hatta la ara ahada ba'da rasulillah yace ya Allah ka makantar da ni kada in ƙara ganin wani makhluki bayan manzo Allah fa umiya basaru hatta ki aka aka zare idan kaga me yake so ya nuna maka kaunar da suke yi manzo Allah na gaskiya ce ba na doki ba ina fata an gane a take fa aka karbe idan ya daina gani tun daga ranar saboda yana ganin idansa in ya daina ganin manzan Allah sallallahu in baya ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin shauki duk akwai wani asari wanda imamu ibn asakir ya kawo a cikin tarihu dimashq amma malaman hadisi sun ta'a ingancin wato wannan asari na kissa cewa wata rana bilal bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce shi ba zai iya zama a Madina ba dalili yace saboda idan ya kira sallah kowa zai dinga tunanin wa zai fito manzo Allah zai fito sai ce shi zai wuce sham ina bakare mai izini sai sai na bakare ce mai waye zai kira mana sallah in kake kiran sallah sai ya ce shi ba zai kira wa kowa sallah bayan manzo Allah ba kuma sai ce to wa zai kira sallah in baka kira sallah ba sai ya ce in ka ƴanta ni ne don Allah misali ni in tafi sham in kuma ka ƴanta ni ne don kanka to ka bar a Madina sai sanna bakare ce na ƴanta ka ne domin Allah ka tafi sham sai ya wuce sham bayan shekara biyu Bilal sai mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya bilal ma hadhihi Jafa. menene wannan kashewar na ƙaurace min da kai bilal kawai ya hau doki ya taho kawai ya taho kawai sai madina yana zuwa madina sai ya shiga sai ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah ko Hassan ko Husaini sai suka gansa sai suka ce ya Bilal suka rungume shi sai suka ce dan Allah ka kira mana sallah sai ce to a bari lokacin sallah yayi da asuba yana hawa yace Allahu akbar Allahu akbar kawai sai mutanen Madina suka fashe da kuka Allahu akbar Allahu akbar sai mutanen Madina suka fashe da kuka mazansu da matansu ashhadu an la ilaha illallah kuka sai ya maza da mata fitowa ake ana kuka ashhadu an la ilaha illallah sai kukan karuwa yake yana zuwa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai kasa karasawa kuka yake yi madina gabaki an ta kiɗi ime da kuka saboda ne an tuna da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa yana daga cikin abin da sabai suke tausasa zukatan junansu da su idan Allah ya jarabci wani daga cikinsu wani ya mutu a gidansa ko ɗa ko mata ko uba in ya shiga cikin damuwa sai a ce mai uzkur musabaka bi rasulillah tuna jaraba wanda Allah ya yi maka akan mutuwar manzo Allah ana gaya mai aka sai manta da nashi saboda ƙaunar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai yau ka amma mutuwa an zo an ce ya kuri ka ce akuri sai ma'aiki kaga aunin shata akwai bambanci su idan mutum ya shiga cikin damuwa aka gane cewa rasuwar da aka yi masa ko wata musiba ko jarabawa da ta taɓa shi a rayuwa ka girgiza shi ana gaya mai wannan kalmar sai manta da wannan musiba. saboda kaunar da suke yi wa manzo Allah ya fi na kowa a duniya saboda haka ana tuna musu suka mutu da komai a duniya mu ba kana ustazi ne ko kana akramaka Allah ne ko ko kana wani zai ce ma ka tana mutuwar manzo Allah wani ma bai sani ba kawai yanzu to sai ce ma an dan Allah ka wani zai ce ma shi amma mai mutuwa to ai a al'ummar manzo Allah babu musibar da take mutuwar manzo Allah saboda duk wata musiba da ni da kai muke fuskanta dalilin mutuwar ne ya shigo kanmu inda yana da rai da ba za mu samu wannan musibar ba Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da al'umman ka ba matukar kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce Allah ba zai azabtar da al'umman ka ba matukar suna neman gafara in ka mutu to kaga saboda ba ma neman gafarar ubangiji shi sa sai Allah ke azabtar da mu Allah ka shiga da mu an gane wannan Allah ya ce muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabu fadailul Qur'an babu kaifa nazala al-wahyu awwalu ma nazala wannan haka imamu al-bukhari rawaito sa imam muslim kuma ya rawaito sa a cikin kitabut tafsir sai malam yace al-khamis hadisi na biyar an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'ath kullu 'abdin ala ma mata alayhi rawahu hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare da mahaifinsa ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alaihi ana tada kowane bawa Wanda ya mutu na ƙarshe a kansa kaga yana so ya rabata maka babin babul hasi ala min alkhairi fi awakhir al'umr ko ƙarshen rayuwa sai kulle babin da shi duk abin da mutum ya mutu da shi na ƙarshe da shi za a ta da shi sababu wurudul shi shine wannan sahabi allazi waqasatu naqatuhu wanda raƙuminsa ya tunkuɗe shi ya faɗo ta wuya ya mutu yana aikin hajji ya sa hiraminsa yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سيسبقش سيفاد تويا في حليم أتاكي يموت سيما زع الله يتشي فصلوه ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه كنت وانكا هذا ku sa mai turare أي شيء ما hajji ba wala tukhammiru ra'sahu kada ku rufe kansa kaga shi gawansa ba a rufe kan sai dai a bar wuyan a fili sai ce fa innahu ya'ti yawmal qiyama mulabbiyan ranar tashin kiyama zai taso ana fitowa yanda Allah ce yau mai khurujuna min al-ajdati ko sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun mu'minai ko suna cewa hadha ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun to a wannan lokaci shi idan aka fito yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ranar kiyama shi abin ce ke bakin sa kenan saboda ne yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi ana tada kowane bawa duk abin ƙarshen da ya mutu da shi idan ya mutu yana lekar man shahada kaga shi sa manzala ce man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda karshen furucinsa a duniya kalmar la ilaha illa Allah ya shiga aljanna Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala lokacin da ya zo mutuwa ina fata an gane ya suma sai ya ce aka jan shi yana murmushi aka tambaye shi menene sai ya ce ya ga masaukinsa ne na aljanna bai kalman shahada aka zariran Umar bin Abdulaziz shi ma haka bayan ya farfado sai karanta tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون حلوا في الأرض ولا فسادا والآقبة للمتقين سي كلمة شهادة أكذابنا دار الآخرة وكن إحكي قد اللاجرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض منع تنياتا فوأن دفاسا لمن أو أدورا قصا ولا فتادا بل أدورا قصا والآقبة للمتقين لاجرة ما سسورا الله كويكي سامنجا سيكون من شهادة أكزاريرا ابن تيمية يا ya يا yana ta تكرمت القرآن yana zuwa سورة القمر yana karanta innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir sai kalmar shahada shi ma ka zari nan da ba ta an gane wato yub'afu kullu 'abdin ala ma mata alayhi ana tada bawa a bisa abin karshe da ya mutu da shi wani ya mutu yana tantan naira. idan nan indikatar naira ɗin zai tashi a bakinsa ya tashi yana kawo kawo kawo an buge shi shikenan kamar yadda wani ya bani labari a gabansa wannan accident ya faru a hanyar kano ya ce wallahi malam ya ce yara ne irin yaran mawadatan nan sun shiga cikin mota ƙasauran mota sun cika ta da kiɗi ya ce wallahi da motan nan ya juya malam muka fito da yaran muna lakkana wa yaran la illallah waƙan da ke cikin motar da shi suka cika ya ce kawai sai yaron ya ɗauki korus ɗin waƙan da shi ya ƙarasa aka zahirin kaga yub'athu kullu 'abdin alama mata alai ana kada kowane bawa akan abin ƙarshe da ya mutu da shi idan ya mutu da alkhairi sai ya tashi da alkhairi idan ya mutu da sharri sai ya tashi da sharri kaga wannan shine abun tsoro saboda ka san lokacin da mutuwar zai zo maka ba Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala a wannan bijimin malamin malamin Sheikh Saleh bin Uthaymeen ne yana daga cikin malaman da suke yi suke da wato zurfi a littattafai bayanai a abin aƙida yana daga ciki bayan ya gama muhazara an misirari ibn abbas Allah ya ji kansa da rama shi ya ɗauko shi ya kawo shi makka ya sanya shi ya zama ra'isul qism na kulliyatu usuluddin lokacin da aka buɗe jami'atu ummul qura ya ɗaura shi a wurin ɗauko su albani kishin fiti da sauransu ba a lokacin saboda ana so a wato al'umma ta musulunci a yaɗa ilimi a duniya lokacin ya gama muhadararsa kenan na ƙarshe yana dawowa gida kalman shahada aka zare ran to yub'afu kullu 'abdin ala ma mata alayhi ana ta da kowane bawa da abin da ya mutu da shi na ƙarshe shi sa ake so a laƙana wa mutum kalmar shahada kwanan nan wata ba a yi ba wanda ce min a asibitin nan nasihu sun ga suna laƙana ma wani musulmi kalmar shahada sai wani iyamur ya ɗauka shi kuma ya mutu da shi shi wancan da ake laƙana mai bai ɗauka ba wancan iyamurin ya mutu ya ce to ya hukuncin na ce faminhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan haka manzo Allah ya ce akwai wanda za a yi shi kafiri ya rayu kafiri ya mutu mumini to wannan shine kawai ya ɗauki shahada na ce agas ya samu kuma eh, shi na shi rabon kenan da Allah ya masa a inda ya niyya ba ai ba zai furta ba a inda ya furta shi kenan manzo Allah ce man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhala aljanna duk mutumin da maganarsa ta karshe a duniya ya zama la ilaha illallah ya shiga aljanna an gama ga usama a yaki ko da ya samu wani kafiri yana ta kashe musulmai usama da ya lallabo zai kashe shi sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah sai ya lima mai wuka sabai kuma sun ga abin da ya faru shi usama wilinsa, yana ganin kaman tsoro ya ji saboda za a kada a kashe shi shi sai faɗa haka Shi ne sai da aka dawo sai aka ce wa manzo Allah fa ga abin da ya faru kuma usama ya kashe wannan mutumin sai manzo Allah ce aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah yanzu ka kashe shi bayan ya furta kalmar la ilaha illa Allah sai ce innama qalaha ta'awuzan ya ma'aikin Allah ya faɗe ta ne don tsoro yana jin tsoron kada in kashe shi sai manzo Allah ce halla shaqqa qalbahu me yasa baka tsaga zuciyarsa ka gani ba aw qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah ba'da an manzo Allah ya dinga maimaita Usama yace sai da ne burin da ma ban taba musulunta ba sai a ranar saboda manzo Allah ya dinga maimaita mai yace me za ka yi da wannan kalmar idan ya zo gaban Allah ranar tashin kiyama asar kenan ko saboda haka duk mutumin da ya furta kalmar shi kenan sai musulmai su zo su nema in musulmai sun nema aka ba su sai su yi mai sallah in suka ki ne in suka ki ba shi suka ki ba musulmai cewa ba za su ba da bawar ba shi kenan sai a ce wannan mutumin da mutum sunansa abdullahi sai ka je sai ku je anguwanku limamin anguwanku sai ya musu salatul ghaib an gane saboda ya mutu ne musulmi sai a ce wannan abdullahi wani abdullahi wanda ya cika da kalman shahada za mu mai sallah yanzu sai kawai liman yi Allahu akbar kabar bari guda hudu sai a yi sallah shi kenan an gama ana sallah mawa shi kenan ko aina ma ta kunu yud'a ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir sai inda kuke Allah zai zo da ku gabaki ɗaya kuma Allah da iko ne akan komai bi ma'ana wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara al-masjid al-haram karshe sai Allah madaukaki yace walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma eh, ko fawal a'a fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim shine mu'allim shayi walillahi al-mashriqu wal maghrib gabas yamma din nawaye Allah sai Allah ce ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inda kuka fuskanta za ku samu yaddan Allah bi ma'ana ko da an je an binne shi a makabar sanwa kafirai zai samu me zai samu yaddan Allah kuma ya mutu musulmi ne shikenan sai a mai abin nan gane da akwai daula ta musulunci da sai a dauki gawar a mata wanka sannan a mata sallah annan abin da ya bari iyalansa ba za su gaje shi ba sai dai in sun musulunta saboda me la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima musulmi baya gadan kafiri haka kafiri baya gadan musulmi gane Allah ya sa mu dace saboda haka anan zamu ta aya mun kawo didi malam yace rawahu muslimun ana hadisi imam muslim ya rawaito ya rawaito ta a cikin kitabul janna wa sifatu na'imiha wa ahliha babul amri bi husni dhann billahi ta'ala inda al-maut imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alaihi fi qabrihi shine fi qabrihi ala ma mata alaihi wata ruwaya fil qabri ala ma mata al-mu'min ala imanihi a kabarinsa duk abin da mutum ya mutu a kai na imaninsa za a yi masa hisabi da shi kuma za a tada shi da shi saboda haka mun karun da nakirun za su zo su tambaya kuma zai amsa man rabbuka wa man wa ma dinuka wa man nabiyuka duk zai bada amsa saboda ya mutu da me kaliman shahada Allah ka bamu ikon cikawa da kalman shahada sai mu tsaya a wannan babi in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi a kan sabon babi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma kun tambaya zamu bada amsa in kuma babu insha Allah za mu aita sai mu sallah wa alaikum salam na'am na ƙarshe na'am na'am na'am eh. daga nan kuma ya tafi to ana masa kyakkyawan zato da yana daga cikin duk alama ce husnul khatima yana daga cikin alaman kyakkyawan cikawa mutum ya mutu da wani aiki na alkhairi ai sauraron karatun qur'ani Allah ce wa idza qari'a alquran istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun saboda ka na masa kyakkyawan zato na'am alaikun salam na'am yana da falala mana ya yake yi Ziyarar kabari shin yana da wani falala daban kan mutum ya zauna ba sai ya je kabarin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba ko kansa ya masa addu'a a kai falala ni shi sa manzala ce zuru ku yi ziyara yanzu misali kullum ka daga waya ka kira babanka ɗaya yake da ɗan ƙaninka kuma ya je wajen babanka ya ce ba na kwana duk yana gidansa in ya gama sannan ya wuce dare ya ƙara dawa baban ina wuni na gajiya kaza kaza zai ci ba sai da safi eh kuke da kai kuma sai ka kira ka ce baba sai da safi eh kuke a gaba ɗaya bane an gane to wannan zuwar shi ma haka wato ibada ce tunda manzo Allah ne yake mu je kuma zai tuna mana da lahira saboda haka mu dinga zuwa lokaci bayan lokaci muna ziyartar iyayenmu wannan zai sa mu ma kanmu mu dinga tunanin cewa in muna da dogon buri na duniya sai ya rage mana dogon buri wata rana mu ma nan za a kawo mu kaga yau kana da lafiyar da kana zuwa ko wata rana kai ma haka za a kawo saboda su ma ai da haka suka je ma wasu to yanzu kaga kai ma kana zuwa musu kai ma haka wata rana ƴaƴanka za su zo maka kamar yadda ka zo wa mahaifinka ina fata an gane wannan standby ka shirya ko baka shirya ba haka abin zai kasance to za ka samu lada ki dinga zuwa Allah ya ba mu ikon ziyartar iyayenmu kuma da ikon yi musu addu'a ko da yaushe saboda yana ɗaga darajar uba a aljanna hadisi ya inganta a cikin musulun na Imam Ahmad wato uba a ranar tashin kiyama yurfa'u manzilatuhu fil janna zala ce za a ɗauka darajarsa a aljanna sama da aikin da yi lokacin da yake da rai sai abin ya ɗaure masa kai sai ce ya rab annali hada ya Allah ina na samu irin wannan ladan da ya kai wannan daraja sai Allah ce bistighfari waladika talaka neman gafarar da ɗan yake ta maka mutum ɗan ka mutu shine ya ga wannan daraja shine fassarar inna nahnu nuhi al-mauta wa nahsubu ma qaddamu wa atharu kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin an gane saboda haka mu yawaita yi wa iyayenmu addu'a na neman musu gafarar ubangiji mu ma in muka kwanta mu za su mai za su mai gurbin su dinga yawaita yi mana wannan idan muna yin haka na'am alaikum salam na'am na'am ha ina ai ba shiga manya ba idan aka samu manya guda goma ne mazala ce a jere suke in ɗaya zo to haka sauran guda tara za su biyo baya A ƙarshen shine kiyama wuta za ta fito daga yaman ta kada duniya mutanen duniya har zuwa inda za a tsaya a filin kiyama shine can suriya a nan ne za a kada wuta ne za ta fito ta hmm, saraka mutane ana gudu in mutane suka guji sai ta tsaya su huta in sun gama huta ta kankana su har sai ta kai su bi in da za a yi kiyama sannan kuma a busa kahu nan manyan manzala ci a jere za su zo nan duk kanana ne ina fata an gane ai idan manyan suka fito shi kenan ni da kai ma ai babu da zaman lafiya dan akwai dajjal dajjal kuma manzala ce musibar da tun da aka halitta duniya babu musibar da ta in ba musibar kiyama ba ita ce ta fita dajjal zai zagaye duniya a kwana arba'in haka mazalaki Tara ke duniya a kwana arba'in kuma mafi yawan mabiyansa yahudawa ne sai mata ya ce mutum zai ɗaura kanuwarsa ko matarsa ko ƴarsa saboda fitinan dajjal yana warware ta ta bi shi kawai saboda shi har da yake zuwa da shi Mazalar ce in zai fito ina da rai zan kare ku amma zai fito bayan bani da rai ne kowa karfin imaninsa ya fice shi yana da wuta yana da aljanna haka manzo Allah ce ka mai biyayya ya sa ka a cikin aljannansa. ya ce duk wanda dajjal ya shiga da shi aljanna to dan wuta ne kuma in mutum ya saba masa sai sa shi a wutansa duk wanda ya sa shi a wuta kuwa dan aljanna kuma annabi Isa ne zai kashe shi a daidai ba kofar falastin babu Lut haka manzo Allah ya ce hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi hadisin Imam Muslim haka zai kishi shi saboda haka wannan duk da saura eh da saura wa alaikum assalam na'am sai je in ya je sai ci inda gawar take sai tsaya wajen sai mata addu'a Na fata an gane hmm. wa alaikum salam subhanallahi alazim na'am yana yawanci yana fassara wannan ma'anar suratul wato uh, nasr ko da yaushe kawai ko da yaushe ko da yaushe ko da yaushe kawai ko da yaushe kai ma za ka kai Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon abin da muke karantawa ya zama hujja ga mu kuma ya zama hujja a kanmu akwai malam Salif baya jin daɗi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya aka fara ne da sauran yan uwa wanda suke gida da asibiti ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyan Allah ya ba mu ikon rigikin lafiyar mu abin rashin lafiyar mu ya zo mu yi aikin da zai fi mu zuwa ga idan Allah ya gafarta mana zunuban mu kuma ya shigar da mu aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi ya da kuma yi mana dukkan wasu fitin tunu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk